This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. zababben shugaban kasar amurka donald trump ya mayar da gudanar da bikin rantsar da shi zuwa cikin ginin majalisar dokokin amurka ranar litinin sakamakon tsananin sanyi da ake sa ran za a yi a ranar ana sa ran a ranar rantsarwar yanayin sanyi a babban birnin amurka zai yi kasa zuwa awon digiri goma sha ɗaya kasa da sifili wato minus 11 a ma'aunin celsius inda kuma ake sa ran sanyi zai tsananta sosai tare da sanyin iskar da ke kadawa yanayin sanyin na nufin a bikin rantsar da trump ana sa ran za a yi sanyi mafi tsanani a cikin shekaru arba'in a cewar masu hasashen yanayi ya zama wajibi a gare ni in kare al'ummar mu amma kafin nan za mu yi nazarin bikin rantsarwar kansa hasashen yanayi a washington dc tare da yanayin iska na iya tsananta fiye da yadda aka taba gani ba na son ganin mutane sun ji rauni ta kowace hanya in ji trump a wani sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na truth social bikin rantsar da shugaba ronald reagan karo na biyu a shekara ta 1985 shine na karshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban kasa a cikin ɗaki trump ya faɗa a cikin sakon nasa cewa ya ba da umarnin a gabatar da jawabin buɗe taron baya ga addu'o'i da sauran jawabai da za a gabatar a cikin babban ɗakin taron majalisar dokokin amurka tare da shigar da manyan baƙi a cikin ginin majalisar na us capitol wani tsohon manazarci na hukumar leƙen asirin amurka ta cia ya amsa laifin da ake tuhumar sa a jiya juma'a a wata kotun tarayya ta amurka da ke virginia cewa da gangan ya riƙe tare da yaɗa bayanan sirri kan shirin isra'ila na kaiwa iran hari yana fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari kan kowane ɗaya daga cikin tuhume-tuhume biyu na riƙewa da kuma yaɗa bayanan sirrin da suka shafi tsaron ƙasa an wallafa bayanan sirrin ne a dandalin sada zumunta na telegram asif william rahman mai shekaru 34 daga vienna ta jihar virginia ya yi aiki da hukumar leƙen asirin tun daga shekara ta 2016 kuma yana da babbar tantancewa ta tsaro masu gabatar da kara sun ce rahman ya sauke tare da wallafa wasu takardu na sirri a wurin aiki ba bisa ka'ida ba sannan ya ɗauki takardun zuwa gida inda ya sauya wasu bayanai domin ɓoye tushen su kafin ya su. labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc majalisar zartarwa ta isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wanda zai dakatar da yakin da aka kwashe tsawon watanni goma sha biyar ana yi da hamas gwamnati ta sanar da yarjejeniyar ne da misalin karfe ɗaya na safe agogon birnin kudus bayan taron majalisar ministoci na sama da sa'o'i shida da kuma bayan majalisar tsaro ta ba da shawarar amincewa da yarjejeniyar babban taron na daukacin majalisar ministocin ya gudana salon alun a ranar asabar ta yahudawa wadda ke farawa da faduwar ranar juma'a bisa al'ada gwamnati kan dakatar da duk wani aiki a ranar asabar din har sai dai a lokuta na gaggawa ko lamurin da suka shafi rai da mutuwa wanda ke nuna muhimmancin yarjejeniyar tsagaita wutar zai soma aiki ne a gobe lahadi kuma zai kumshi tsawon makonni uku na tsagaita yaƙi tare da sako wasu isra'ilawa da dama da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan falasɗinawa da ke fursuna wani harin jirgin sama mara matuki na ukraine a yammacin jiya juma'a ya kunna wuta a wani yankin masana'antu da ke gundumar kaluga ta ƙasar rasha mai tazarar kilomita 170 daga kan iyakar ƙasashen gwamnan yankin vladislav shafsha ya wallafa a shafin sadarwa na telegram cewa sakamakon harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a Leodinovo gobara ta tashi a yankin masana'antu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ruwaito cewa wasu hotunan bidiyo da ba a tantance da su ba a shafukan sada zumunta na Rasha da ba na hukuma ba sun nuna abin da suka kira harin da aka kai kan wata ma'ajiyar mai. wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu goma sha hudu a birnin krevi re da ke kudancin ukraine a jiya juma'a in ji shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a cikin sa na yau da kullum a safiyar jiya juma'a zelensky wanda aka haife shi a krevire ya yi allah wadai da harin da aka kai a sakon telegram yana mai cewa kowane irin wannan harin ta'addanci wani abin tunatarwa ne na wadanda muke fama da shi rasha ba za ta dakata a kashin kanta ba za a iya dakatar da ita ne kawai ta hanyar matsin lamba ta haɗin gwiwa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya a yau asabar ta uku kenan ake ciki na sanyina a shekara ta 2025 sabo shekara asabar ta uku eh to ya muka iya malama grace an shigo asabar ta uku kan. Allah mai iko Allah mai iko gaskiya to Allah Allah Allah shige mana gaba to <laughs> yau dinnan ni na san idan ma na tambaye ka abin da ya ɗaukar maka hankali a amurka baya wuce ah, shirye-shiryen zaɓe ai malama ai wai zaɓe shirye-shiryen shirye-shiryen gaban ƙasa na sanyin na eh wato ai ni na mishi lakabi da kullin minti kin san kullin minti ko <laughs> wato wato kullum minti shi kin san yan kulle wannan bangaren za a kuma wannan bangaren kuma a mirɗe shi ma duka mirɗewa za a yi gaba ɗaya kowane bangare wato haka aka yi haka naga ana yi wa birnin Washington DC <laughs> ne aka ga shigo office ba tukun ah kai malama Grace ai ina tabbatar miki kai malama Grace abin <laughs> wato naga tukunna ma naga inda sai ranar litinin kai ai tukunna ma tukun ai yanzu ba dai ana a hankali a hankali ba ah, tunda dai to malama Grace zaga malama Grace kake gani ko ta ina tukunna ba riga ah, an an a'a ah, malama Grace ai an nasu ba ai malama Grace an riga an rurrufe yau a asabar yanzu gobe lahadi in Allah ka mana rai kin san dai ko kuda ba zai ba zai gita a wurin nan ba in ba wanda an haka amince da shi ba saboda haka ai an riga ma an rufe wannan wurin tunda ke ga baka dai zuwa da mota baka parking din hasali ma ba ko ina ma za ka ratsa ba tare da to kafan ma sai kafan ma tukuna inda za ta kai ka kafin inda za ka kewaya ka je inda za ka shiga abin nan ai sai kai da gaske malama grace eh, na fito jirgin kasa na shigo daga inda nake dan tafiya ta minti biyar zuwa goma ta kawo ni office amma in gaya miki sai da na billon gani ina hangen ofis amma ina dole sai ka lungu gunan ka shiga wannan kofa ta waya nan na an dan buɗa haka kai wato na ga tsari ni ban taɓa maganin irin sa ba ta yadda dubun dubatar jama'ar da za su taru kowanne ne yadda kika san ruwa ne in kai masa hanya kai masa hanya kai kai kai za ka karkata inda eh. zai bi to an riga an karkata saboda haka wai maganan ma wai a samu wani cunkoso turmutsutsi ko kuma a'a wani ya shiga wanda ba a san da shi taso ba bai ko taso ba domin ka daga tashar jirgi ka riga ka san kofar da za ka yi bisa ga katin ka san katin ka nan wace kofa ce ya kamata ka shiga wace ce ya kamata ka fita to to sannan malama Grace ai ina ganin ba wannan ne karon farko da muka ga rantsar da shugaba ba amma dai wato biyo bayan abubuwan da suke faruwa waɗanda ke san sunan ba irin kamar sauran kasashen mu ne nahiyar afirka ba wato abinda ake cewa ba su daukar ah, things for granted ma'ana wato eh, ba za su taɓa yin saku-saku da koma menene ba wato duk da hasashe suke yi to za ki ga shi ku lalle hasashen na an yi amfani ya faru makaranta ce yadda za a shi gaba kuma ya za a yawa yawa eh. yanzu alal misali malama grace yanzu abin nan da ake ciki yanzu kin ji ko a cikin wannan makon a ce sojoji sun koma yin kuskure wurin yaƙi da 'yan ta'adda ƙoƙarin da suke yi na ganin sun samar da tsaro amma bisa kuskure sun koma jefa makami ga mutanen da basu je ba su gani ba to ke ga irin wannan eh. babban misali ne wannan in aka yi shi sau ɗaya to ina tabbatar miki wato matakan da za a dauka za su kai dubu domin ganin cewa a maimaita ba a maimaita eh, haka na'am haka ai to to da san yana maganan zabe kenan ai zan baka wani abu na ana shirin maganan rantsar da shugaban kasa kenan eh, <laughs> mu kuma a nan a nan ana rantsar da shugaban kasa waɗansu kuma suna ta ritaya a ma'aikatan gwamnati ba waɗanda shekarun su ya kai na ritaya to yau an yi an yi a ranar yau yau ba asabar ba mm. ran laraba ɗaya daga eh. cikin eh, shugabannin eh, wannan tasha wadda ta shafa shekaru 45 tana aiki a nan mm. mutane waɗanda na san masu sauraro za su sha jin sunanta waɗansu sun sha ganinta mm. ta ana ce mata a kelucu ta daɗe tana ta shekara dai 45 a nan murya lokacin da za kisan ta ma taɓa zama shugabar muryar amurka gaba ɗaya ta riƙon ƙwarya ko eh haka yawwa mukamai dai mukamai da yawa da yawa ta rike su kafin ta kai har mataimakiyar shugaban eh, eh. mai cikakken iko gaba daya ta wannan gidan kafin ta kai ga ritaya to ka san ana ritaya na sanyin na aka yi dan yanci yan makulashi da liyafa ba to kuma akan gayyaci kowa da kowa shikenan a wurin mitin hmm. tunda ana aiko da imel ne sai sarfili ya ya printin takardan <laughs> ya tawo da ita mitin ana ma baba tsiya ana ce kai ba ka karanta email gashi nan an gayyaci mutane a je a ci na banza kai ba baba ya ce ashi ya zo da shinkafan shi ba zai ba zai ba shi kenan ana gama mitin su filu su maryam su suka tafi suka tafi aka ina fita da juli za mu je ganin yadda ake shirye-shiryen wuraren rantse da shugaban kasa sai ga su sai yana ce min anti <laughs> yana ce min kina jin wannan magana wannan haka ake fati in <laughs> suna son ai fati su zo su ga afirka <laughs> ya je ya gani daga wani ganye daga wani ganye sai dan lemu dan biskit haka da wani karas har da wani tugande dan karamin tugande yana ya zauna baba fafatu cewa kai ka je ka zauna nan ka ce gaba sai ya zo yana hura kunya yana ce haka ake fati su zo su ga fati ba da <laughs> to ai kowa da abin da ya dame shi ai kwarai da gaske ai malama grace kin san ma abin da nake shawara Eh. ni ma ina son ku ta ku yi fatin nan saboda malama grace na doshi fa kusan kusan kisan yau shekaru na kusan na doshi rabin dari fa rabin dari malama grace <laughs> saboda haka ce mu nemo tsinke tsofaffi a kai dari fa aka ce malama grace to dari nan fa na doshi ɗari fa ai ka riga ka faɗa Ko ah. takardar gayyata mun riga mun same ta sabi da ka shiri zami. <laughs> Ya kamata ya kamata zan gaya na tsufa na tsufa da yawa ya kamata in je in huta haka wanga wanga uban amarya ya tsufa <laughs> gaskiya ah. wanga wanga uban amarya shekaru sun dara to malama grace dari fa aka ce malama grace dari fa na doshi rabi. Za ka ta daula kenan wai daula ta yi cika shekara talatin da biyar ta aka kawo wani babban balo aka yi ta ah? abin nan dai aka cire wuri aka rigin rigin sai aka zo a bari yau ce to to gani ah, Allah ya sa Allah ya sa ciki shekara talatin so talatin da da malama grace ai mun bashi rabin kin ga dole akwai abin nan akwai tsufa haba ai dole a je a huta haka nan ta ce to ina ma talatin da biyar so bi kika gani kya oh gaskiya ka ba gani to da sanyi na Allah nuna mana to amin sun ma'amin malama grace haka yafiya yafiya yafiya sama a पहुँचे na sanyi na kamar yadda muke ji yau mun samu bakuncin jibril muhammad da aka fi sanin da jallatu wani matashin mawaka da ya ziyarci wannan ya bakunci wannan shiri sabili da aka zuwa an ji kaɗan za mu ji hira da wakilin mu ya basha ta yi hira da su kafin nan bari mu yi abin da muka saba na sanyi na musa da zumunci ya wato gaisuwa da fata alheri ta sada zumunci bari mu fara da gaida shi ah, sanaita sahabi yawo kaura sai kuma mai martaba sarkin kiyawan kauran na da wato alhaji sanusi muhammad ahmed asha da dr nafi'u mai maganin ido kauran na moda sai honorable hafiz sai honorable hafizu balarabe gusau da abdullahi mai shayi bakin kasuwa sai usaini dangote karatuwa da nasiru musa adabka pride fm gusau sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne da tijjani mai takalmi magizawa sai liman sani bingire mai walda kauren na boda da malam nura bala mataimakin shugaban makarantar sakandare ta kauren na boda da lawal hambali dan silba sakkwato sai alhaji mele yusufari da kuma mahmud salisu kauren na moda da fatar an tashi lafiya To amin sun ma'amin malama Grace a bari kuma mu nufi jihar Plateau nigeria inda za mu isar da sakon gaisuwar a bari ya huce ta fatan alkhairi zuwa ga Aliko Auta kafinta Yalwa Ginde Akwati Barikin Lada jihar Plateau da Sani mai lange-lange a wuri sai Yahuza Abubakar Gora Gwandu da Isa Lawal magajin garin Girgir da Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Haruna Bibi Wahatar Masuwa da Ado Salati Goma ga Nabi Rijau da malami kurra garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma da kuma sani mai aikin wutar lantarki ginda akwati da haddabi mai kwamfuta mai yama da abban yusuf basa da ishaya lomu dan masanin limoro da ibrahim salisu dan kaduna sai salisu mai shinkafa song da kuma bashir tela lafiyan bare bari a ƙarshe da musa na cali mahangi jihar katsina da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Muhammadu ni ne Na Lakabi na jalatu shi ne dindi. Ku yi haƙuri kuma gauta na de. Zan muku albishir masoya na de. Za ku ji ƙarashen mafarki na de. Wai ba fata kuma ba daɗi. Ni jibaral jalatu zan koma na sanyi da kamar yadda muka ce yau matashin mawaki Jalatu ya bakunci wannan shirin ga hirarsa da wakilinmu Rukayya Basha. To sunana Jibril Muhammad wanda aka fi sani da Jalatu. to wannan suna jalatu sunar family dai ko kuma dai sunan gayu ne a sunan ƙauyen mu ne da ke karamar hukumar bakorin jihar katsina to masha Allah to eh. malam jibrin ga ka a cikin harkar waka tsirrin gaskiya me ya jawo ra'ayinka ka ga waka shine mafita a gare ka yawa su gaskiya ni dan marasa karfi ne hmm. eh, that is ba mu da karfi a gidanmu so farko dai Shi ne dai na lura da cewa wannan gidan da wancan gidan akwai bambanci to ya zan yi in gwada wa duniya waɗannan marasa ƙarfin suna cikin buƙatar agaji ko daga wasu mutane ba dole sai ne eh. su tagu su ce Allah kawo ba. Haka. Eh, da dai ana fatan Allah ya kawo mm. to sai ka ga wakar ne mafita a gare ka. Eh. To daga sanda ka zaɓi harkar waka wani irin matakai ka bi domin ka cimma maradinka. matakan da na bi saboda babu da abin da yake taka mana birki kamar irin in za a fara sanka ya kamata a fara sanka a gida in za a fara kinka to bai kamata a fara kinka a gida ba to amma dai gaskiya shi muka dan fuskanta saboda mu kasancewa zaka jance 'ya'yan malamai to me yasa za ka zama waka wakar sana'ar ƴan wutar su so za da sauransu haka to nan muka dan fuskanta to ta yaya aka yi ka jawo ra'ayin su har suka ga cewa su baka dama ka fara wannan harka ta waka duba da cewa ka fito gidan malanta ne yawa shi farko shi mahaifina Allah ya kadarta ya san ba a ce ya san abin da yake kai tsaye saboda ita uwa ba ta sani eh. ya san abin da ita mace ce ba dole ta san shi ba ya fi faɗa din ya fi zafi so amma ta kan shi na fuskanci kuma da saukin so saboda shi abin da ya ɗauka kawai abinci ne kowa da inda zai ci shi eh. so ita kuma na dan shawo ya saboda an ce mana mata da mu da yan fim za mu rika kwana daki ne maza da mata <laughs> so na dan fuskanci wannan kalubalen eh. amma daga bisani nuna mata wallahi a lokacin da na fara dan da dan jima na ce wallahi so nake inga yan biyu ɗin ma ban taɓa ganin su ba. Allah sarki. So eh. manyan mawaƙa kuma ban san su ba ko ɗaya har yanzu. Haka har yanzu. Eh a lokacin. Oh, to ka ce dai har yanzu. <laughs> Eh, eh har yanzu a lokacin da nake gaya ma. Ok ok ok. Eh. To akwai batu da kai na cewa ana ma ƴan fim da mawaƙa wani irin kallo ba hagu kallo kenan. Eh gaskiya ne. Akwai ƙalubale da dama a tattare da wani irin kallon. Eh gaskiya. Me za ka ce mana game da haka? To abin da ni nake so mutane su fahimta shine farko dai mutum ya san cewa kowa da inda Allah ya ajiye mai abincin shi mm. idan mutum ya fahimci a inda Allah ya aje mai abincin shi eh, ya ajiye wa kowa abincin shi to in ka ga wancan baka fahimci ya yake rayuwar shi ba kai mai fatan alkhairi dan in ka yi wasa zai zo kanka saboda Maza Allah ya gaya mana haka cewar duk wanda ka ga yana aikata wani abu da bai da kyau kai mai tur to ba za ka mutu ba sai ka aikata irin shi hmm. so eh, kalubalantar da muke fuskanta shine ana kallon mu ba mutanen kirki ba hmm. alhalin kuma mu sallar mu ba mu canja ta ba <laughs> azumi ba mu rage ɗaya ba a ciki tarbiyyar mu bai canji ba abin da kake ci shi muke ci shi kake sha shi muke sha ba abin da yake da bambanci da nawa da naka haka ne eh. to a ah, waƙoƙi da dama wani irin waƙa kake yi to alhamdulillah waƙoƙi kowace ina yi da harshen hausa amma waƙa biyu ce kawai ban iya ba cin mutuncin wani ko batsa su ne bai koya ba yanzu ban iya to wani irin waƙa kai wanda ya yi wato ya fito da kai duniya suka san ka to suna da dan dama amma dai waƙan da zaka rera ya zama you have it that you can sing ba da mu so akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma ce da ita na buɗewa da zan ce assalamu salamu jama'a da ke ƙasata, ni ne jibar muhammadu ya ta jibar jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan waƙar? Eh. To amma wannan waka da ya zama akwai sunanka a ciki da yasa eh. kai wannan wakar. Yawwa hmm. dalilin da sa na yi ta a lokacin da na kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara shida ba a duniya. Da ka kirkiri wannan wakar eh. haka iya tuna ta yanzu ka rera ta? Eh a lokacin da na kirkira ba na wallafa eh, ba. Eh ka kirkire ta. Sosai na ga cewar ya zan ungwada wa mutane ni shugaban kasa ne. Hmm. Ba zai hankali ba zai dauka ba sosai da na girma lokacin mulkin umaru musa ne mm. sai na je na yi ta a lokacin mulkin obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin umaru musa sai na je na buga ta a studio mm. so sai na ce to in na faɗa kai tsaye ni ne shugaban kasa kaza kaza ban saka sunana ba ba mm. za a ce da wana nake sannan kuma ni dama a cikin mulkin nawa zalunci ake karara to sai kawai sai na ce to gaskiyar magana kawai mafarki ne to sai na zauna lafiya <laughs> to bayan wannan waka da ka yi a wani irin wakoki kuma kake da shi eh akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani boka da magani ko kuma Allah da magani boka wata ran zan ba ku labari na ni ne na sha da kyar na sha bagar wuya ba ni da koda su biyar shi ne na fada shawara me zai ban kudi a kar tauhidin wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma wani kasar gumin mutum ne ya zo gidana ya tadda yana fitar ya tsira zan bashi magani nasara a siyasa ce yake so zan bashi magani da sun sa ka gaba zan baka magani in ka so da magani ko kuma sanyi da kaji eh, gogan naka to malama Grace wato shi yasa aikin san muna cewa wato duk tafiya wato sai an gaya maka sannan zaka iya sanin yadda take da daɗinta da kalubalenta da komai haka kowace yanayi na rayuwa yake. Haka yake. To na san yana kai gaskiya kai dogon bayani sabili da haka ka cinye mana lokacin labari saboda haka ana bin ka bashi. Ai gaskiya. Ai gaskiya eh masu sauraron mu su biyo mu bashin labari a mako mai zuwa in Allah ya kai saboda zan baka labarin wani saurayi da budurwa da budurwa ta kalla mishi mari amma ba zan faɗa ba tunda dai ka riga ka cinye lokaci saboda haka abin mu bashi din gaskiya ne <laughs> To da ga malama juna na daga mana hannu sabili da haka za mu ja birki nan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Assalamu salamu jama'a da ke kasata. ni ne jabar muhammadu ta jabar jalatu na cikin takaici cikin takaici na kwanta barci Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mai tushe babu Hausa Allah ya mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki. Kuma kuna iya ba da gudunma a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya kori ji. Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. a madadin waɗanda suka ba da gudunma ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.